AOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على محمد وعلى آل النبي صلى الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma da kuma shirin na lafiya sai da kula idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron su kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 29 ga watan yuli na shekara ta 2022 wanda daidai da 30 ga watan zulhijjan shekara ta 1443 hijira kamariya masu hare kukun san cewa shekaru 139 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan yuli na shekara ta 1883 aka haifi dan siyasa kuma tsohon firaministan kasar italiya dan kama karya mai suna benito mussolini bayan kammala karatun jami'a mussolini ya fara aikin jarida sai kuma daga bisani ya kafa jam'iyyar fascism mai akidar 'yan kasanci wacce ta kai shi ga zama firaministan kasar italiya kafin yakin duniya na biyu daga nan ne kuma ya haɗa kai da shugaban kasar jamus na lokacin adolf hitler suka fara yakin duniya na biyu amma kafin ƙarshen yakin sojojin ƙawance sun auka kasar italiya da yaƙi sun kuma kifar da gwamnatin musulini bayan ha kuma an kama shi a daidai lokacin da yake ƙoƙarin ficewa daga ƙasar zuwa ƙasar sweden da ƙarshe dai an gurfanar da shi a gaban kotu kuma aka yanke masa hukuncin kisa sannan aka rataye shi a cikin watan afrilun shekara ta 1945 da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan yuli na shekara ta 1957 majalisar ɗinkin duniya ta kafa hukumar iaea e mai sanya ido akan ayyukan makamashin nukiliya ta duniya domin tabbatar da cewa an yi amfani da wannan sanadari mai ɗimbin amfani domin ayyukan ci gaba da zaman lafiya a duniya manyan kasashen duniya waɗanda suka mallake makaman nukiliya ne suka gabatar da buƙatar kafa wannan hukuma domin kada wata ƙasa ta duniya ta yi amfani da makamashin nukiliya wajen kera makaman nukiliya domin kada a kalubalance su akwai babban ɗakin gwaje-gwaje na cibiyar hukumar wanda yake birnin vienna na ƙasar austria inda masana suke gudanar da bincike kuma a duk lokacin da aka gano wani abu na daban dangane da makamashin nukiliya a duniya to za a mika shi ga hukumar domin yin amfani da shi amma manya-manyan kasashen duniya waɗanda suka mallaki waɗannan makamai ba sa a cikin hukumar.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 madala yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su wanda zan karanta ga labaran duniyan da farko ga kanunsu kasashen algeria nijar da kuma Najeriya za su shimfiɗa bututun gas wanda zai ratsa hamadar sahara a iran 'yan sanda sun kama ma'aikatan hukumar leƙen asirin harci ƙasar isra'ila mossad shugaban ƙasar china ya gargaɗi takwaransa na ƙasar amurka da wasa da wuta dangane da al'amarin taiwan yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙasashen algeria najeriya da kuma niger sun rataba hannu kan wata takardar fahimtar juna da nufin shimfida bututun gas wanda zai taso daga kudancin Najeriya zuwa kusa da bakin teku Mediterranean bayan ya ratsa hamadar Sahara. Jaridar Asharkul Ausat ta nakalto ministan makamashi na ƙasar Algeria Muhammad Arkab yana faɗar haka a jiya Alhamis. Labarin ya ƙara da cewa a cikin watan Yunin da ya gabata ne dai ƙasashen uku suka farfaɗo da shirin wanda aka kasa aiwatar da shi fiye da shekaru arba'in da suka gabata. Ana sa ran za a kashe dala Amurka biliyan goma sha uku a aikin kuma idan an kammala shi zai aike da cubic mita biliyan 30 na iskar gas zuwa kasashen turai tashar talabicin ta annahar tv ta kasar algeria ta ce tsawon bututun gas din zai kai kilomita dubu huɗu sannan zai taso daga birnin wari na kudancin tarayyar najeriya zuwa garin hassan ramal da ke kasar algeria inda dama akwai bututun da ya hada turai da kasar ta algeria a wurin sanatoci na jam'iyyar adawa ta pdp a majalisar dattawan najeriya sun buƙaci a tsige shugaba muhammadu buhari daga kan kujerar shugabancin ƙasar a cikin makonni shida masu zuwa idan har ya kasa kyautata harkokin tsaron ƙasar kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana cewa sanata philip aduda shugaban 'yan majalisar dattawan marasa rinjaye a majalisar dattawan ne ya gabatar da wannan buƙatar a gaban majalisar mai wakilai 109 a jiya alhamis amma shugaban majalisar wato ahmad lawal ya yi watsi da bukatar sai dai a duk lokacin da lamarin ya sake tasowa dole ne sai an sami kashi biyu cikin uku na yawan 'yan majalisar dattawan wacce jam'iyya mai mulkin kasar apc take da rinjaye a cikinta sun amince da bukatar shugaba buhari dai yana fuskantar matsin lamba daga ko'ina a kasar saboda da rashin tsaro a kasar ya kai ga sai da aka rufe makarantu a birnin abuja babban birnin kasar a ranar laraban da ta gabata a shekara mai zuwa ne dai ake sa ran za a gudanar da zaɓuka a kasar wanda zai kawo ƙarshen shugabancin shugaba muhammadu buhari na shekaru takwas wata majiyar jami'an 'yan sanda a nan iran ta ba da sanarwar kama shugaban wata tawaga ta ma'aikatan hukumar mossad ta hamji ƙasar isra'ila da wasu 'yan tawagar wa'anda suke shirin tayar da tarzoma a ƙasar kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto majiyar tana cewa shugaban tawagar 'yan leƙin asirin da kuma masu ƙoƙarin aiwatar da ayyukan ta'addanci a ƙasar su biyar sun fada hannun jami'an tsaro ne bayan bin diddigin shugabansu wanda ya kai ga kama gungun mutanen guda biyar bayan wani lokaci wa'annan gungun mutane biyar dai suna kokarin aiwatar da ayyukan leƙen asiri ga hukumar leƙen asiri ta hanjin ƙasar isra'ila mossad a cikin ƙasar iran da kuma kokarin tada hankali a ƙasar labarin ya ƙara da cewa gungun ma'aikatan yahudawan sun sami horo na musamman daga wajen yahudawan sahiyoniyan kuma sun fara aiki da rubuce-rubuce ta ingiza mutanen ƙasar su yi wa gwamnati ta waye da bore da kuma duk abin da suka samu wanda zai cusa ƙiyayyen gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran a cikin zukatan mutanen kasar da karshe dai labarin ya kammala da cewa an kama wasu kayayyakin lantarki na ayyukan leke asiri wanda suka hada da sim card na wayoyin tafi da gidanka na musamman wanda yahudawan suka basu da wayoyin salula na musamman da wasu kayayyakin aikin leke asiri masu sauraron labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugabannin kasashen amurka da china sun zanta ta wayar tarho a jiya alhamis inda suka tattauna batutuwa da dama daga ciki har da rage tankiyar da ke tsakanin kasashen biyu na lokaci mai tsawo tashar talabijin ta almayadin tv ta kasar lebanon ta nakalto majiyar fadar white house tana faɗa bayan zantawar shugabannin kasashen biyu kan cewa shugaba biden ya shaidawa wato karansa na kasar china xi jinping kan cewa kyautata al'amura tsakanin kasashen biyu ba zai yiwu da bangare guda kawai ba dole ne ɗayan bangare ma ya yi wani abu don kyautata tsakanin kasashen biyu labarin ya ƙara da cewa shugabannin biyu sun tattauna batutuwa da suka shafi kasashen biyu da siyasar duniya da kiwon lafiya da kuma matsalolin da ake fama da su a yankuna daban-daban a ƙasashen duniya a wani bangare kuma kafafen yada labarai na gwamnatin ƙasar china sun bayyana cewa shugaba jinping ya shaidawa biden kan cewa yana wasa da wuta dangane da al'amarin tsibirin taiwan duk da cewa wannan ita ce haɗuwa ta biyar tsakanin shugabannin ƙasashen biyu tun bayan da shugaba biden ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar amurka a shekara ta 2020 amma babu wani ci gaba a kyautata dangantaka tsakanin manya-manyan ƙasashen biyu jami'an gwamnatin ƙasar syria a garin manbaj na lardin halab sun ba da sanarwar cewa sun gano babban kabarin gama gari wanda suka danganta shi ga ƙungiyar 'yan ta'adda ta isis a lokacin da take iko da yankin kamfanin dillancin labaran sadayel bilad na ƙasar syria ya bayyana cewa ƙungiyar isis ta yi iko da garin manbaj da ke wajen birnin halab daga shekara ta 2014 zuwa 2017 sannan wannan ɗaya ne daga cikin kaburbura gama gari kimani 200 da ake zaton ƙungiyar ta binne mutane fararen hula a cikinsu a yankin labarin ya ƙara da cewa a wannan kabarin dai wanda yake kusa da wani masaukin baƙi a cikin garin Mambach yana ɗauke da gawakin mutane talatin biyu daga cikinsu mata biyu kuma yara sauran kuma mazaje ne manya-manyan mutane har ila yau ana iya ganin hannaye da ƙafafuwansu a ɗaure sannan ba abin da ya rage a jikinsu sai ƙasusuwansu da kuma riguna da suka sa da kuma ƙyallayen da aka rufe idanunsu da su kafi a kashe su banda haka akwai alamun raunuka da aka ji masu a kan ƙasusuwan ƙwaƙwalensu. da alamun dukkanin gawakin na fararen hula ne wa'anda suka fada hannun 'yan ta'addan a lokacin da suke iko da yankin masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na mu koma noma tare da Mustapha Adam. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin makoma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne a ƙasar masar dangane da ƙalubale da ƙananan manoma suke fuskanta a wannan ƙasa bisa dalilai da dama da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to ƙasar masar dai tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke da albarkar ƙasar noma saboda ruwan kogin maliya da ya ratsa ta cikinta ya kuma yi rasa a cikin ƙauyuka da saƙo-saƙo na garuruwa da birane wannan ya ba da dama da noma ya zama ɗaya daga cikin muhimman sana'o'in wannan ƙasa tun da wuri ƙananan manoma a ƙasa ta masar suna taka gagarumar rawa wajen samarwa da mutanen kasar su miliyan 300 abinci sai dai sauyin yanayi da kuma wasu matsaloli da dama sannan da kalubalen da ke gaban su kansu kananan manoman musamman ma a wannan lokaci da ya hada da ɗimbin bashin da yake kansu da kuma gajiyawa wajen biyansa sun ci dununsu uwa uba idan ƙananan manoman suka kai abin da suka noma kasuwa to ba su iya sayar da shi kamar yadda suke faɗa kafar watsa labaru ta africa today ta nakalto wani manomi a ƙasar mai suna zakariya abdul wanda yake bayyana cewa ƙananan manoma suna cikin matsananciyar wahala a wannan lokaci a masar domin ba su iya saye ko sayar da wani abu yanzu suna tanan ma da za su biya kudaden hayar gonakinsu ne da kuma yadda za su sayi abinci da kuma yadda za su ci su sha kamar yadda ya bayyana matsalar da ake fuskanta wajen zuba hannun jari a harkar noma da rashin ingantattun hanyoyin tallata abin da aka noma hakanan rashin ingantattun kayan aiki sun haifar da gagarumar tazara tsakanin amfanin gonar da ake kaiwa kasuwa domin a sayar da kuma masu zuwa suke nuna buƙatar sayan wannan amfanin gonar kuma annobar corona da ta ɓulla sannan da yakin ƙasar ukraine sun jefa ƙananan manomar ƙasar ta masar cikin halin ƙaƙanukai ta yadda ba za su iya biyan kuɗin ruwan noman lambu da kuɗin magungunan kashe kwari ba wani manomi mai suna muhammad ya bayyana cewa wasu daga cikin manoman sun yi watsi ma da gonakinsu ba su sayar da gonakin ba kuma ba su bayar da su haya ba amma sun ƙaurace musu baki ɗaya saboda lamarin ya fi ƙarfinsu ko kaɗan sun daina cin muryar harkar noma kuma babu wata riba da suke ganin cewa suna samu daga noman to a ƙasan masar dai ɗaya daga cikin ƙalubale mafi girman manoma shine rashin ƙungiya guda ɗaya da ta haɗa manoma za ta riƙa wato jin kokensu da kuma yin aiki tare a tsakanin manoma ɗin saboda a warware matsalolin da suke fuskanta ko kuma ta zama mai shiga tsakaninsu da mahukunta a halin yanzu dai Kasan masar tana fuskantar matsala abinci saboda baya ga wannan halin da ƙananan manoma suke ciki kamar yadda muka ambata to da akwai kamfar wasu kayan abincin musamman alkama da take shigowa da ita daga waje daga kasashen rasha da ukraine a kwanakin baya shugaban kasar ta masar abdulfatah asisi ya bayyana cewa suna da alkamar da za a iya amfani da ita ne a ƙasar cikin watanni uku kaɗai shi ko alkama tana ɗaya daga cikin abinci na tushe da ake amfani da shi a wannan ƙasar ba wai kawai biredi ba da kowa ke amfani da shi matsalar annobar da ta gabata ta sake wato buɗe hanyar jefa manoma cikin matsaloli sannan kuma a yanzu batun rikicin ƙasar ukraine ya shigo ciki har ila yau a ɗaya gefen masar tana fuskantar matsala dangane da madatsar wannan da ƙasar habasha ta gina wacce take barazana na rage adadin ruwan da yake kwararowa daga can ƙasar ta habasha ya shigo cikin masar to da fatan za a kawo ƙarshen waɗannan matsalolin waɗanda mafi yawancinsu ƙirƙira ce ta bil'adama kafin mu karkare yi kwana da kuma na ga ta kudu a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Daridun Madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato lafiya sai da kula tare da Hassan Barka. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare barkan da warhaka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai mai da hankali ne kan cutar nan ta kyandar birai wacce hukumar lafiya ta duniya ta bayyana a matsayin babbar barazana ga kasashen duniya ganin yadda ya zuwa yanzu cutar ta harbi mutum sama da dubu goma sha bakwai a kasashe saba'in da hudu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin To marilla kamar yadda aka ji yau shirin namu na mai da hankali ne kan cutar nan taken ɗarbari wacce hukumar lafiya ta bayyana a matsayin babbar barazana ga ƙasashen duniya. alƙaluman da hukumar ta fitar sun nuna cewa cutar ta harbi mutane kusan dubu goma sha bakwai a kasashe saba'in da hudu na duniya shugaban hukumar tedros ghebreyesus ya sanar yayin wani taron manema labarai cewa a halin da ake ciki cutar ta takin biri ta zama babbar barazana ga duniya dr ghebreyesus ya ce kwamitin ƙwararrunsa da ya gudanar da taro a ranar alhamis da ta gabata ya kasa cimma matsaya a kai saboda haka nauyi ya rataya a saha domin yanke hukunci da kuma an karar da duniya matsayin hukumar shine hadarin cutar yana matakin da za a iya bayyana shi a matsayin matsakaici a shiyoyi biyar da ke duniya amma kuma banda yankin turai wanda matsalar ta fi kamari babban daraktan hukumar ya bayar da wasu dalilai game da yanke wannan hukunci na farko shine bayanan da kasashe suka bayar sun nuna cewa wannan kwayar cutar ta yadu cikin sauri zuwa kasashe da dama da ba a taba ganin ta ba na biyu an cika sharuɗa guda uku na ayyana cutar a matsayin matsalar lafiyar gaggawa ta jama'a da ke damun ƙasa da ƙasa da ke ƙarƙashin ka'idojin kiwon lafiya na duniya na uku shawarar da kwamitin gaggawa ya bayar ko da ba tare da cimma wata matsaya ba akwai kuma haɗarin da ke tattare da lafiyar bil'adama da yaduwar cutar cikin ƙasa da ƙasa da yiwuwar kutsawa cikin harkokin zirga-zirgar ƙasa da ƙasa alƙaluman da hukumar yaƙi da cutuka masu yaduwa ta amurka ta fitar sun nuna cewa cutar ta kama mutane 16,800 a ƙasashe 74 ya zuwa ranar juma'a kuma an samu karuwar masu harbuwa da cutar a yammaci da tsakiyar afirka tun daga farkon watan yuli hukumar ta ce kashi 98 na waɗanda suka harbu da cutar 'yan luwaɗi ne da kuma masu neman maza da mata a lokaci guda to domin sanin yadda wannan cutar take muna tare da dr bukar garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya inda kuma ya fara da yi mana shimfiɗa kan wannan cutar ta kyandar biri a wannan cuta da ake kira kyandan birai shine ake kiransu monkeypox ita dai wannan cuta ce wanda ba a santa a kasashen turai ba a kasashen afirka ta yamma da congo aka santa don haka ma aka raba ta kala biyu kashi na farko da yake fitowa daga afirka ta yamma kamar west africa kenan da kuma wanda yake fitowa daga kasashen congo ake kiran shi congo basin ta cuta ce da take fitowa da farkonta yakan yadu tsakanin dabbobi sai ta zo kuma tana yaduwa tsakanin mutum da mutum akwai abubuwa da suka sa ta faɗo ake gaya ne wannan ciwo da farko dai akwai mutum zai zo da abin nan kuraje haka da aka san kurajen nan baya ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo kuraje kamar su ake kiran shi zosta da su mizzle da su wani happy simplex sai a gano wayannan ba shi ba ne sai ya zo kuma da kaman da ciwon kai da kuma zazzabi mai zafi da kuma kaluluwa su ta fitowa jikin mutum da ciwon jiki haka da ciwon baya. To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan rediyo Hausa BOH inda a yau muke tattaunawa game da batun cutar nan ta kyandarbari cutar da yanzu haka take yaduwa a wasu kasashen turai kuma muna kan tattaunawa ne da dakta bukar garema kwararren likita asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya to dakta ko me ke haddasa ita wannan cutar ta kyandar biri a wannan cuta ba wai virus ne ke yawo tsakanin dabbobi zuwa dabbobi har aka samu ya ballu kuma yakan yadu tsakanin dan adam da dan adam to masu sauraro da wannan ne shirin na yau kawo karshe sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyar masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake ji ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye a hali yanzu a madadin du'an da kuka ji muryoyinsu tayar amin yake cewa a yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu